Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake zance a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wasu abubuwa guda hudu da idan kana idan ka yi su idan kana yawa bai kasu to batirinka zai lalace ko kuma batirinka zai daina rikon caji yawa na farko yau dan uwa dai dan uwa idan baka yi mana alamar subscribe baka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yawa na farko shine ka guji ajiye wayarka a wajen zafi ka guji ajiye wayarka a wajen zafi ko a wajen rana haka yanzu a ce ana rana haka ka to da wayarka a hannu kana tafiya da ita ko kuma ka sa wayarka a gaban aljihu ko kuma ka ajiye wayarka dai a dai wajen zafi haka ko da a ce girki ake a wajen in zafi yana zuwa wajen domin wannan zafin yana ba wa batirinka matsala to ka in dai ba guji wannan ba to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai iya lalata maka batir yauwa sai na biyu shine na biyu shine ka daina yawan canje-canjen caza ka daina yawan canje-canjen caza idan kaga caza a nan wajen kasa caji kaga caza a nan wajen kasa caji domin cazozi kala-kala ne wacce caza yadda za ta yi abu daban wacce caza yadda wacce da wacce caza za ta bada daban wacce ma wutar da za ta bayar daban to ka guji wannan shi ma wannan zai iya lalata maka batirin wayarka yawwa sai abu na uku yawwa abu na uku shine ka guji ka guji yin ka guji yin amfani da wayarka lokacin da wayarka ta nuna low batir duk lokacin da wayarka ta nuna maka low batir to ka guji amfani da ita ka guji amfani da ita duk lokacin da wayarka ta nuna maka low batir to ka guji amfani da ita abu na hudu shine nan idan ka rike idan ka bude application ka fito daga ciki to ba za ka yi ba za ka yi minimizing ba koma ka je ka yi closing din wannan application din ba sai ka bar shi a haka sai ka bar shi haka to wannan shi ma yana sha yana saurin yana yana saurin lalata maka batir wannan shine abu na hudu sai kuma abu na biyar yawa abu na biyar shine idan ya kamata ka daina kunna wannan abubuwan nan guda biyu wato location da wannan awar mai suna da wannan abu mai suna auto rotate da wannan abu mai suna auto rotate ka daina kunna su location da wannan abu mai suna yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe baka yi mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode kallon